Yayin wani bincike ne da hukumar ƙididdiga ta ƙasar Nijar cewa da ENS ta gudanar daga shekara ta 2018 zuwa 2021 a cikin jihohi takwas na Nijar, ta ce an samu raguwar talauci a duk faɗin ƙasar. Yawan mutanen da aka ayyana a matsayin matalauta a Nijar a shekara ta 2021 sun kai kashi 40, hakan na nufin an samu ragin mutane kusan kaso goma. Hukumar ta ce an samu ci gaba a Nijar wajen rage talauci duk kuwa da halin matsin tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi. Isufu Tingidi shine shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa reshen jihar Agadez. Bincike ne da Service na NC National Statistics ya yi. Wannan bincike eh, ya kwatanta ke a Niger talauci ya rage. Mutanen da suke cikin talauci ta rage. Da gaba daya Niger cikin mutum dari mutum cikin mutum dari rabin su suna cikin zaman talauci abinda binciken ya gwada. Nan zuwa shekara ta 2021 binciken ya gwada ke cikin mutum dari mutum arba'in da daya ne a cikin Nijar gaba daya suke cikin wannan yanayi na talauci kenan kundi ba ya rage cikin garukan Nijar gaba da Tilaberi ce take sawan gaba sannan Maradi bita wajen 40% de pop sannan sai Doso bayan ta Zandar Difa sai Tawa sannan sai agar kungiyoyin al'umma irin su Adede sai wadata na cewa akwai bukatar kara zagewa wajen kawar da wagegiyar tazarar da ke tsakanin masu shi da matalauta da kuma kawar da tsadar rayuwa Muhammad Abubakar wakilin Adede sai wadata a agades ka duba yau dai mutanen da aka kauye ba su zama a kauye ba suna ta gaban kowa cikin birni ni ma ce da a cikin birnin kuma su da kansu in ka duba yanayin da suke rayuwa babu wani canji na ci gaba da wanda ga a takamaimai a tabbatar da shi a ce ga dai sai dai kawai mutane ce alhamdulillah saboda ta zama to wajibi ne ka ce alhamdulillah da cikin irin halaki amma in ka duba abin da shafi bangaren lahiya abin da samun ilimi abin da samu ka ci abinci isasshe wanda ya kamata a lokutan da ya kamata har yanzu ana abubuwan akwai saura kenan bamu san ba kamar tabbasa wajen hujjoji ne a ɗauki cewa talauci yaro tun da kaduwa duba talakan da ake cewa talakan ne a shekarun ga ukun da ake faɗi ba a kawo ci gaba a zo a gani bisa da yanayin rayuwar shi al'umma a Nijar musamman mata wanda su ne mafi yawa da ke fama da talauci a kasar suka so bayyana ra'ayoyin su kan wannan batun babu sauyi da muka gani abin karuwa ma yake ko ta safiya ko mina tsada yana hawa babu sauyi ko guda akwai shi ana fama da shi yadda ya kamata mu a matsayin mu na talakawa gaskiya talauci sai dai karuwa ne kawai ya kai tunda duk ya Allah abu ne wanda yake gaba ne yake babin baya cikin shi gaskiya gare mu dai ra'ayi ne na gwamnati amma talauci kai gaba yake kuma mun yi katutu ma cikin shi alhamdulillah za a cewa an gode ma Allah kurum za a cewa yanzu ne ma muke fama da shi in sahiya sai rike kake samun dala guda masana na ganin cin burin hukumomin Nijar na kawo karshen talauci nan da shekara talatin ya ta'allaka ne ga kawar da rashin daidaiton da ke tsakanin mutanen kasar Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Nijar